Rashin aikin yi ko rashin wata kwakwarar madogara na daga cikin hujjojin da ake ayyanawa a matsayin dalilan da ke sanya matasa fadawa tarkon kungiyoyin ta'addanci ko na 'yan bindiga a irin wannan zamani na yawaitar aika-aika a kasashe matalauta irin su Nijar. dalili kenan hukumar undp da iom da tallafin kasashe irinsu amurka suka gina wata cibiya a garin hamdallai na jihar tilaberi da nufin karbar mayakan da suka tuba domin so mai musu hudubar da za ta taimaka su samu canjin tunani tare da koyar da su sana'o'in hucewa kai takaici da yake karbar wannan cibiya a hukunce a madadin gwamnatin Nijar. Ministan cikin gida Hamma Adamu ya nuna mahimmancin wannan cibiya ta Central Transit. mun gani yawancinsu duka hankalinsu ya koma wurin zaman lahiya da muka gani sun hara bari wannan aiki na terrorism sai muka ce ya kamata mu shirya mu samu wurin da ya kamata in sun yarda sun zo sai a rike su nan wajen a koya musu aiki a koya musu wasu abubuwa na rayuwa don su gane wannan aikin da suke ciki ba aikin circi ba ne ya kamata su dawo su zamana lahiya da al'umma shi ya muka yi wannan santar cin wannan cibiya da ke matsayin ta farko da aka kafa a yankin tilaberi mai fama da tashe-tashen hankula wani abu ne da ka iya tasiri wajen samo bakin zaren yanayin da aka shiga yau shekaru fiye da bakwai mai martaba sarkin hamdallah mai yaƙi umaru tahiru na da ƙwarin gwiwar cimma gurin da aka sa gaba wannan bakin da aka kawo mun alheri ne tunda sun ke sun tuba sai mun karbe su da hannu biyu Allah ya samu zama lahiya da su talakawa mu kiran da za musu su kwantar da hankalinsu a zamna lahiya kamar yadda rufije mun zamna lahiya da su su ma mun karbe su da hannu biyu allah ya sa gwamnati ya yi rikonsu yadda ya kamata samun irin wannan cibiya a garin hamdallahi da ke matsayin wata mahaɗar kabilu da al'adu mabambanta wani abin alfahari ne ga baki ɗayan al'ummar jihar tilaberi wannan yasa ɗan majalisar mashawartan da'irar ta hamdallahi isuhu yakuba ke kiran matasa su yi karatun ta nutsu nan garin lahiya ne kuma ana so ko ya zo waɗanda suna rike da makamin nan su gane ko ya je makami mu zo mu aikin kasan mu aikin kalibai da amfani komi a baya hukumomin Nijar da abokan hulɗa sun karɓi mayakan Boko Haram kusan 400 da suka tuba waɗanda aka zaunar a wata cibiyar musamman da ke garin Gudumariya jihar Difa don koyar da su ayyuka da sana'o'in hannu tare da basu darussan rayuwa kyawawan sakamakon da aka samu a ƙarƙashin wannan yunkuri ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan ƙasashen duniya irin su amurka suka gina sabuwar cibiya a jihar tilaberi da nufin jan hankulan mayakan ƙungiyoyin ta'addancin yankin su ajiye makamai don rungumar zaman lafiya sule mumuni barma muryar amurka daga hamdallahi a jihar tilaberi jamhuriyar nijar